إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau muna sha ɗaya ga watan jumada ula ko goma ga watan jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arba'in daidai yayin da ya daidai da ɗaya wato sha bakwai ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara, a wannan masallaci masjidul imami ahmad wanda mun ɗauki tsawon lokaci kowane irin karatu ya tsaya a wannan waje fiye sa maka ce mutane su yi haƙuri musamman waɗanda suke da gayyatoci a waje cewa da izinin allah dukkan wani abu da za mu yi na tsari yanzu na karatu Inda ba tafiya ba ce da ta shafi barin wajen najeriya to in allah ya yarda dukkan gayyatar da za mu amsa ta mutane ba za ta wuce juma'a ba zuwa lahadi in allah ya yarda saboda haka wanda suke da gayyata na san za su ji saƙonmu saƙonmu zai ishe musu don haka insha Allah akwai yiwuwar za mu dawo mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda muka ainihin wato fara wannan silsila ce muka faro ta mai taken suratul kafi da abin da ta kunsa na fitintunu guda biyar da yadda za a tsira daga fitintunun guda biyar kuma wanda yake so ya more wa karatun ya yi kokari ya saurari na ɗaya mun tattauna akan fitina ta addini da yadda mutum zai tsira daga gare ta na biyu mun tattauna akan fitina ta kuɗi da yadda mutum zai tsira daga fitinar kuɗi jiya mun tattauna akan fitnatul ilmi fitina ta ilimi da yadda mutum zai tsira daga gare ta sannan yau za mu tattauna akan fitnatu al'auladi wal abna'i da yadda mutum kuma zai tsira daga fitinar 'ya'ya wannan a ƙarƙashin ayoyi guda uku a cikin suratul kahafi aya ta farko lokacin da annabi musa da khidir suka yi tafiya Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa fantalaka hatta idza lakiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an imra ko nukura sannan da kuma ayat da Allah ya ce wa ammal gulam fa kana abuwahu mu'minin na anyi an yurhika huma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabaruhuma ruhuma abu na farko shine ‘ya'ya hiba kyauta ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda a kanta Allah ya raba duniya gida hudu ya ce lillahi mulkus samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa ba ne na Allah ne da haka ya ma ya sha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inatan wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha zukur wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla awi zawujuhum zukuranin wa inatan wani idan Allah ya ga dama ya haɗa masa ya ba shi maza ya ba shi mata sai ya ce wa ya ji alu ya sha'u a ƙima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakararri kwata-kwata ba zai haihu ba shi yasa ya ce innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani ne ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya cakuɗa masa maza da mata sannan ya san wanda ya hana Kadirun yana da ikon yi haka kuma yana yin mana gani wani an ba shi maza wani an ba shi mata wani an ba shi maza da mata wani kuma an hana shi wanda duk kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ba kuma wanda ya isa ya ba shi to shi yasa za mu ga a ayoyi da dama Allah yana lissafa wa wata al'umma a matsayin 'ya'yan cewa ni'ima ne adawa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu ya ce kadzabat adunil mursalina adawa sun ƙaryata manzanni yace id qala lahum akuhum hudun ala tattaqun sanda dan uwansa annabi Hudi ya ce masa me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni dan sako ne daga wajen Allah Allah ya turo ni kuma amintacce ni fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma da ya turo a matsayin dan wa ma as'alukum alaihi min ajrin ban tambaye ku wani abu ba na sakamako da na ce ku bani sanda na zo ina kiran ku zuwa ga Allah in ajriya illa ala rabbil alamin sakamakon sai dai idan an je Allah ya biya ni ku ba za ku iya ba atabnuna ce bi kulli ri'in ayatan tab'athun yake ce masu yanzu kwa dauki manya-manyan gine a matsayin ababen da shi za ku riƙa wajen yin alfahari watan hito na masani la'allakum takhludun sai ce wa idza badashtun badashtun jabbari idan za ku damƙi abu to damƙa kuke masa ta 'yan kama karya ya ƙara maimaita masa fattakullaha wa ati'un wattakullaha allazi amaddakum bima ta'malun sai ya ce amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya ƙarfafe ku da ni'imomi sannan Allah ya ƙarfafe ku da 'ya'ya da ga mutanen annabi nuhu haka ya ce musu faƙultu stakfiru rabbakum innahu kana gaffara sai ya ce musu yursilis sama alaikum mijrara Allah zai saki sama akan ku za ta kwararar da ruwa wanda zai zama sababin arziki sannan Allah ya ce wa yumdidukum bi amwalin sai ya ce wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shi yasa annabi Ibrahim da tsawon lokaci yayi bai samu 'ya'ya ba sanda mala'iku suka zo Allah madaukakin sarki sai ce da bushara suka zo wala qad ja'at da ibrahim bil bushra qalu salam bayan sun ce masa assalamu alaikum qala salam yace musu wa alaikum assalam Allah ce fa mala sa an ja'a bi ijlin hadis bai zauna ba yaji sa aka dauko gasasshen sa aka kawo musu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi sanda ya ga hannayensu ba ta kai ta taɓa wannan san ba na kira musiki ya kyamace su wa awjasa minhum khifa tsoro ya kana annabi ibrahim suka ce masa la takhaf inna ursilna ila qaumin Allah ya ce wa mar'atuhu matarsa qa'imatun tana tsaye fa dahikat sai ta dariya fa basharnaha sai muka yi mata albashir bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sannan aka ce mata bayan kin haifa da ishaqa zai duniya ya girma ya aure shi ma zai haifi da sunansa yaƙo lokacin na ta ce ya wailati a alidu yanzu na haihu ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali sheka bayan ni tsohuwa ce yanzu wannan mijin na shi ma shekaru sun masa yawa ka inna hada da shi'un aji wannan abu ne mai ban mamaki sai suka ce mata a ta'ajabi min amrillahi yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid aka ce albarkar Allah da rahmar Allah ta tabbata gare ku mutanen wannan babban gida kenan kaga samun haihuwa wannan al'amari ne wanda yake daga wajen Allah shi yasa Allah ya ce a fara'aitun matumunu ba ku kallon abin da kuke zubawa na dugun mani a mahaifar mace Allah ya ce antum hu am nahnu khaliqun dugon manin ku kuka halicce shi Allah ya ce ku mu ne muka halicce shi sai ya ce na nu qaddarna bainakum al-maut wa nahnu bi masbuqin sai ya ce wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tashkuru Allah ya ce kun san san da kuka taso tasowa ta farko me yasa ba za ku gode ma Allah ko kuwa namiji yayin da zai yi jima'i da mace ya zuba mani shi ba aikin sa kawai da zai ba kenan yaya za a yi ya za a yi ya za a yi wannan ba aikinsa ba ne bai san yadda za a yi ba bai sani ba to don haka za mu ga cewa da annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya haifi ya'ya da girman shi sai da yi ma allah godiya allah ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa ya ce godiya ta tabbata ga allah wanda da shekarun da ake ganin ba zan iya haihuwa ba allah ya bani da ishaqa sannan ya bani da Isma'il ya yace inna rabbi la sami'ud du'a ashe lokacin da shekarun suka da babu haihu zuwa yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya bashi haihuwa shi yasa da Allah ya karba ya gode ma Allah sannan ya ce inna rabbi la sami'ud du'a to shi yasa da ga mutum yana fatar ba a rayuwa ta duniya ba a lahira a ce zuriyar da ya haifa ta kasance tare da shi aljanna shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imani. wanda suka yi imani sannan su ta bi su da imani Allah ya ce alhaqana bihim za mu riskar da su a lahira da haka ɗanka da duk wanda yake da alaƙa da kai ko da aikin da ya a duniya bai kai irin naka ba to Allah sai ya masa alfarma sai a ilhaƙin shi da shi shi yasa Allah ya ce والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وما أهلتناهم من أملهم من شيء كل نفس bima كسبت Rahina. shi yasa yanzu matan annabi Muhammad da ƴaƴan annabi a lahira idan an je ba za ka iya haɗa aikin annabin da su ba amma Allah zai ma annabin alfarma ya riskar da shi da iyalansa da 'ya'yansa bisa ga ka'ida na wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim da mu da su to shi yasa a suratun ra'adi da Allah ya gama faɗar sifar mutanen kirki afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab sai ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna zama za su shige ta Allah ka sa muna ciki wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar wannan shine to yayin da ya zamanto 'ya'ya hiba kyauta ce daga wajen Allah shi yasa wani aka bashi maza wani aka bashi mata wani aka bashi maza da mata wani aka hana shi